صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a nan masjidun rahman wanda ke bayan university guest in shiyar mabera a nan sokoto birnin shehu yau muna malikin laraba biyar ga watan ramadan shekara ta 1443 shida ga watan hudu shekara ta 2022 duk da akwai zafi akwai wahala amma azumi kuma yana tafiya yau kenan mun ci sudusi ɗaya cikin shida na watan gaba ke ɗaya Allah ka gwada mana ƙarshen sa cikin aminci da ƙoshin lafiya ka karɓe ba don da muke a cikin sa mun kwana akan aya ta biyar a suratu zukhruf za mu tashi daga nan zuwa inda Allah ya bada iko muna so mu kammala sura amma da waya in zai yiwu yau bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال فقال إني رسول رب العالمين فلما كان وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين Allah yake kuma haƙiƙa wallahi mun aiki Musa da ayoyinmu ila Fir'auna zuwa ga Fir'au. an ba annabi Musa ayoyi ma'ana hujjoji mu'jizoji dalilai masu barinta eh shi ɗan aike ne daga wurin Allah madaukakin sarki don haka an bashi sanda wadda babbar aya ce sannan an sanya wata aya ga hannunsa sai da in ya sa ta a shiri ga sai fitar za ta zamo kaman lantern kaman fluorescent lamp kamar hasken lantarki ta tas an ba shi wasu ayoyi ban da wannan Allah ce fi tis'i aya ayoyi guda tara muka ba shi ila auna wa qaumi ila fir'auna wa mala'i a wata ayar wa qaumi nan kuma wa mala'i mun bashi mun aike shi da hujjoji zuwa ga fir'auna da jama'arsa al mala'u ba jama'a kaɗai take nufi ba tana nufin masu faɗa a ka anna fihim imtila cika wanda sun cika sun batse su ala sabbe ne ran kai daɗe masu gidaje da haka da fir'auna da 'yan majalisarsa da abokan shawararsa da manyan ƙasarsu to amma a wata yarta aka buɗe aka ce ila fir'auna wa qaumi da duk al'ummarsa don haka dai annabi Musa ya zo ne mu mutanen Misra gaba ɗaya da qibtawa da banu Isra'il fa qala inni rasulu rabbil alamin sai ce musu ni manzo ne na ubangijin talikai falamma ja'ahum bi ayatina lokacin da ya zo musu da ayoyin mu idahum min ha sai suka rika dariya suna izgili suna janci to yanzu kuma musa tsirin naka har ya kai hannunka ya koma fitila abubuwa musan ka iya sihiri to inda an ka fito ba wanda ya ce alamar ba sihiri ne yake yi ba domin inda mai sihiri ne da tun da ya sihiri kafin haka da ba zai fara gwada sihiri da yi wa Allah karya ba Allah ce wa ma nurihim min ayatin illa akbaru min ukhra ba wata ayar da za mu gwada masu sai ta fi wadda ayar uwarta mana aka gwada musu aya yau suka kafirce gobe sai a gwada musu wadda ta fi ta yau jibi sai a gwada musu wadda ta fi ta gobe haka haka haka wanda la shafa arsalna alaihi bi tufana wal jarada wal qummala wal dafadi'a wal jama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu mujrimin ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك آآ آه آه. يا موسى ادع لنا ربك بما بما عهد عندك لان كشفت ان الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل على كما تسكت وقالوا يا أيها الساحر وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون ملك اسد النوء إلى إلى عذاب كورا غاب صداوه akwai lokacin da aka ɗaga musu dutse kamar yanzu a ce gari dutsen zuma rock na abuja sai a ga ɗan yadda giragizai ke gudu shi ma ya yi gudu ya zo ga wani gari ya tsaya sama da su sai su ku imanin ba ka ba kowa zai yi sai su yi mana su yi imani su ce don allah musa ka roƙi allah a jaye in aka jaye shi wallahi za mu yi imani in aka jaye sai za su na dariya su ce lallai musa ka tabbata ne sai to kafin yadda ya ta kuma ya tafiya ta wa kalu ya wa sahir suka ce ranka ya dade sahiru abin girmamawa ne suke gare shi saboda kamar da ibnu kasir ya ce sahir a wurin su babban malami kenan kada babu wani addini babu wata malanta da suke da ita saboda haka in an ce maka boka an girmama ka da ka ranka dade boka ud'u lana rabbaka kira mana ubangijinka bima ayyaba inda ka da alƙawarin da ya maka inna zalamu tanu wallahi shirya zamu yanzu ka da ka janye mana wagga azaba wallahi shirya za mu yi falamma kashafna anhum al'azaba lokacin da muka kuranye musu azaba idahum yankusun sai ga suna kwanci alƙawarin da suka yi wato babu ɗan adam mai taurin kai a duniya kamar bai yahudi in ka tsallake bai yahudi sai ka dawo ga yan shi'a su a ƙanƙasa sun ƙwaya ƙwansu mutumin da wato ga gaskiya ɓaro ɓaro amma ya buga kai ga ƙasar ce bai ba. to yahudu sun kare ga wannan kaga dai duk mutanen da aka saukan ma azaba daya aka yi biyu aka yi uku aka yi hudu aka yi biyar kuma kowace za su ce a janye za su imani a janye su kafirce yar kaga taurin ka ya tabbata yasa babu mutum mai sakin baki da faɗin munanan magagano game da ubangiji kamar ba yahudi sun ce ma Allah talaka sun ce mashi marwaci mai kwange babu irin abin da ba su faɗa shi yasa Allah ya la'ane su na gaban su daga bayan su na ƙarshen su da farkon su wada da fir'aun na ونادى فرعون في قومه قال يا قوم قال يا قوم أليس لي ملك الصواب أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو ميت ولا يتاب مهين فلولا فلولا أرسل عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة أو جاء معه الملائكة نعم. فلما آسفونا فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ونادى فرعون في قومه fir'auna ya yi shela ya yi sanarwa a cikin mutanensa ya amfani da social midiya na wannan lokaci ƙala ya ƙaumi ya ce ya ku al'ummata alaisa limin ku misra shin ba ni ne mai ikon misra ba a nan Allah ta'ala ya fito ɓaro-ɓaro ya faɗi sunan garin da yake mulki ko ƙasar da yake mulki wanda misra ta samu wannan falala an kira sunanta ɗaya-ɗaya har sau biyar al alƙur'ani a suratul baqara ba an ce ihbitu misran ba fa inna lakum ma sa'altum al-a'raf Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqawmikuma bi misra buyutan sai nan cikin zukhruf kuma gashi alaysa li mulku misra a suratul yusuf an faɗi sunanta sau biyu wa qala alladhi min misra can karshe kuma udkhulu misra insha Allah amini duk da makka biyu aka kawai da cikin qur'ani amma misra an faɗe ta sau biyar najeriya ma an kira ta amma ba da sunanta ba eh. an kira garuruwa gaba ɗaya suna to misra suna alfahari da wannan sai an kira sunan ƙasarsu a cikin alƙur'ani ce da ma yadda aka kira makka ita kan madina ba ma da sunanta aka kira ta ba domin da aka kira madina har wurare biyu dubba wurin kare ne ba madinan ma ake nufi ba wa kana fil madinati tis'atu rahatin kaga ba ba ta mu ake nufi ba ba ta manzo Allah ce ba wa dakhala al madinata ala hin ghaflatin min ahliha ita ma kaga ba madinan manzo Allah ake nufi amma ita makka an ce inna awwala baitul wudi'a lin-nasi lallazi bi bakka sai kuma inda Allah ta'ala yake ne akwai inda aka kira makka da sunanta zananne makka a ya alamomi suna kallo na adda ku ta fitawa eh يوم ببطن مكة يوم ببطن مكة إذ أذن آل إمران كيكو سورة الفتح تفرقوا آية حباني وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة كاغن يوكين أن مكة أن مكة قال يا قوم أليس لي ملك مصر باني وليكم مصر باني to sai an kai ne an yi ikon misar gabanin ka yanzu kawo ta rana ana ikon ta wa hadhihi al-anharu tajri min tahti kuna ga duk waɗannan ƙoramin da ke gudana ƙarƙashin iko na suke an ce yana da ƙoramin guda biyar akwai naharul malik akwai naru tinnis akwai naru tsolon akwai naru jimiyar akwai naharul khalid duk mallakin sa ne sai Allah ya ce to a cikin zamu halaka ka saboda ya yi takama da su walbala'u muwakkalin bilman mantiq bakin ka shike ja maka shi ke yanka wuya afala tubsiru wa kuma ku gani ne ya ba za ku bauta min ba alhalin ne na iko to an ka mutu sai yaya am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wa la yakadu yubin kai ba haka ba fa ni din nan am din nan bi ma'ana bal idrab ne kai ba haka ba ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ni na fi wannan da awwala kantacce la ilaha illallah dai zaman sau la kantacce wai la sultana lahu wala mulka wa la mal ba ya da kuɗi ba ya da iko ba ya da sarauta don haka wulakantacce ne wannan su ne daraja da girma a wurinka ibn kafir ya ce wa hazihi nazara su'ailin kafiratin shaqiyya duk mai irin wannan gari ta ɗaukaka tana da kuɗi ko iko to wannan yana da idanun kafirci da shaƙiyanci inda a akramakum inda Allah atqakum sai ce wala ya kadu yubin yubin mutumin da kuma gana tawa ta fita ba wa kazaba aduwullah alaihi la'ainullah ƙarya yake maganar Amir Musa ƙarara take abin da ya faru gare shi lokacin da ya ɗauki sai so ɗauki da mai jibril ya kwaɓe hannunsa ya ce ɗauki ɗan ƙashe sai ya sa sai ya ƙone masa harshe sai zai yana da lafiga kun san su kana ji wani bahaushe ya faɗin ra da kyau da ce ruwa ruwa shi ne za akwai harafi ɗaya ko biyu wanda ba ka iya faɗin su daidai to da Allah ya aiko shi me ya ce sai ce رب يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان قال لك كنت دوري من الجهاج هنا كما قال لك الله تلك دعوتكما الدعاء لك كي تيب الأول كارونا عن كربا فتن الله يا كربا يا ورا ربا كيف تقول ورا ربا كان كما ينا ولي تحسن دولي أبوني دعيش تنبايا كي ننبانا وكي مغانا ما باتا كوفي تبا sai inda duk kaga mutum na aibanta wani da abin da ba ikonsa ba halittar Allah ne ta wannan ka gano jahili ne ana aibanta ka ne da abin da tawaya ce da gare ka misali ka ƙin karatu ka zan jahili ta yi ta shi katon banza jahili to wannan kan an zage ka domin kana iya zama malami ka ƙi zama amma za ta ɗan neman baƙi yana yi bai da kasu <laughs> ko ƙato akwai da zai mai da kansa ba ƙato ba eh da sauransu ta kuma idan yana so ya aibanta annabi musa ga halitta ne tariya tabbatar da tashi da munin halitta domin guntu ne kwarai kuma tuttuki ne ƙato jiki kaga duk kunan nuni ya cika su amma shi ka ce wani wanda ko magana shi ba ta nita wala ya ta bin magana shi ba ta kusan fita to ka san irin akaliyar da yake da ita sai ce falaula ulqi alaihi aswatun min zahabin inda waliyin Allah ne inda manzo Allah ne me yasa ba a jefa masa mundoyi na zinari yana yana takama da nasa yasa Allah bai bashi mundoyi na zinari ba aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarinin ko inda gaske ne ba shi da ne daga sama ya zo da mala'iku sau sau ga sunan tare da shi yana faɗi sai eh gaskiya ne abinda ka faɗa gaskiya ne fastakhaffa qaumahu Allah ya sai wautar da hankalin mutanensa ba a ta'ahu sai suka je masa domin in ba wa ba ka zo ka ce ni ne da mulki a bauta ne sanda ba ba wa bauta to ya da su su kuma sai fa a sai suka masa Allah ta hakika sun kasance mutane ne masu fita daga da'ar Allah kan gararru ne fasikai masu wato masu sha'awar shirka da sharri falan ba asafu na lokacin da suka fusata mu al'asafu yana da ma'ana biyu akwai ma'anar al'adab suka fusata Allah akwai ma'anar al'asaf damuwa da jin takaici to malamin sun ce a wannan aya na farkon ake nufi saboda shi ya tabbata a wasu wurare cewa Allah yana yin ya tabbata Allah da fushi amma ba inda Allah ke yana damuwa ko akwai shi amma ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alai ya tabbatar da yana fushi abinda a ash'arawa ba su a faɗi to ce Allah ka fushi a ta shi ya faɗi ni ne zan ne zan ce yana dai azaba to me yasa ce wa ghadiba Allahu alai wa adda lau azaban idan ya bin hushin azaba yake nufi to me ma nawa da lawa azaban ka bar ma Allah sifofin sa yadda suke ba ko ki sifa kake dauka illa ta zama illa din ce ba rashin ta baya ta zama illa daga ko gare mu mutum an ka ce mutum ne bai fushi kwata-kwata duk abin da kai ne bai fushi za Allah kamili ne in baka da fushi akwai wanda baka da su kenan akalla ne baka da kishi yanzu misali wani tsada matar kamari gabanka kuma ce kai baka husata ba saboda Allah wanda ya haka kamili ne ko na ƙisi ƙasi ne so in Allah ya faɗi sifofinsa a bar masa abin sayar da suke ya fi ka iya larabcin da ya so da ya canza kalmar sannan da ba haka take ba da annabi ya gyara ma'ana da tana don tawili wa zai faɗa mana wanzan da ilai kan zikana ne tu bayyana annabi ya ce mana bayanin sai wannan bayanin yace al-ghadab ba ghadab yake nufi ba lamma asafuna intaqamna min lokacin da suka fusata mu da ayyukan su sai muka dauki fansa a kansu fa aghraqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gaba daya faj'alnahum salafan muka mayar da su magabata wa masalan lil akhirin da abin ba da misali ga na karshe haka salaf akwai as-salih akwai as-salih salafan wadanne iri ne anan السلف الصالح السلف السيء ليس السلف الحسن ما magabatan kirki ne ba to wannan abin da Allah masu ake kira istidraji sun yi laifi na ɗaya an yafe musu suka sake na biyu aka yafe musu akwai ma inda aka yi musu tsawa suka mutu gaba ɗaya kuma Allah ya sake tayar da suka ce Allah mun tuba amma suka sake koma mahalinsu wato babu inda haƙurin ubangiji ke bayyana kamar ga yahudu haƙurin ubangiji ya girmama walamma duriba ibn maryam masalan ولما ضرب وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هو قوم خاسرون إن هو إلا علم أنعمنا عليه وجعلناه مثلا وجعلناه مثلا بني إسرائيل ولو نشاء ولو نشاء لجعلنا منكم وإن لعلم الساعة فلا تمتعن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو walamma duriba ibn maryam masalan lokacin da aka buga misali da isa dan maryam idza qawuka minhu sai ga mutanen ka suna ta kutsa usuma suna hargowa suna ihu suna jayayya wai su su samu hujja kan manzo Allah <clears throat> na Allah yana nuni da inda yake cewa a suratul anbiya innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun da ku da waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba duk kun zama kamashin jahannama walid ibn mugira da yaji wannan aya sai ta tarar da wani azuzi ya faɗa mashi ai ga abin da manzo Allah yake cewa sai ki ka tambaye shi ai kiristoci suna bauta ma annabi Isa su ma da su da shi jahannama za a haɗa su <coughs> yahudawa <coughs> suna bauta ma uzairu su ma za a haɗa su da shi a jahannama in dai ba za a haɗa isa da masu bautar sa cikin jahannama ba to ba abin da zai sa a haɗa lasa da uzza tare da ku cikin jahannama sai suka yi ta kuwa eh sun samu hujja faɗa manzon Allah shine Allah ce walamma zuriba ibn maryam masalan idza qaumuka minhu yastajun wa qalu a alihatuna khairun am hu suka ce to da uyayen gijin mu da Isa wahi wani dan me zaka ta mu za a haɗa mu da su cikin wuta amma ba za ka ce isa yana shiga wuta ba tunda shi ma an bauta masa in bai kace duk wanda aka bauta ma koma bayan Allah to sai ya shiga wuta tare da suka bauta mashi to kenan a maganar ka hadda annabi isa dan wuta ne sai manzo Allah ya ce a'a wanda duk ya ce a bauta masa in aka bauta masa za a sa shi wuta su kuma waɗanda ba suke bauta ba su ji ba su gani ba su amfanarwa da haka saboda Allah ya wulakanta ku sai haɗa ku da ku da abin bautar ku cikin wuta تبكيتا عليكم دو اتوزر تاكو كي دي سيدة الله يتوكد وتعايا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وأن دا سنا ركوة من قريء أقول منه وأن ذا لسان كده سودة قوتها ma'ana annabi isa rekod din salafiyya ne wa'anda suka bauta masa ba shi yake su bauta masa ba alƙiyama ba Allah ta'ala zai sabbaye shi a an ta kulta lin nas tattakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhana barki ya tabbata maka wani wai sai wannan ta'addanci wallahi ni ba da hannu na kai ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta allamul ghuyub in tu'azzibhum fa innahum ibaduk ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ذاك النبي إيسا ما يدعي نوجه والنبوت التي لا يسمعون حسيسها ما كل دون يستباسي da haka jama musulmi ku kwantar da hankalinku duk ne da kwanci ko ɗure janin bai yadda ka kana kallon talabijin kana kallon majigi kana kallon abubuwa suna gudana cikin talabijin ana nuna maka a kasashe ƙasashe haka za ka ga jahannama ko a lahira don a ganta da kawai da remote za ka juya gilas ɗin gidanka ka ɗan hango ga su canza abin da ke kamar kana kallon talabijin amma his babu ba ka taɓa jinta ƙuruwarta ba ka ji sai dai ka ce zuciyar na ta kai a ce 1 trillion centigrade kai kuma kana na cikin kula kana cikin sanyin ac kuma natural ac irin na aljanna wanda ke buga tare da kanshi na ni'ima da daɗi wanda in ya buga in kana su sai kai bacci kaɗan shekarar saba'in haka kana bacci sannan ka tashi sai me ake ciki a ta suna ta suna ta harguwa a yin amin Allah ce ma darabuhu laka illa jadala shi dama wannan misali sun buga maka ne kawai don jayayya to dama ba wanda zai kauce hanyar Allah sai ya iya jayayya wadaka jayayya da kwarewa gare su ba abin kwarai ne bal hum khasimun Allah ce su mutane ne yan husuma mutane ne yan rikici yan son wato aita rigima in go illa abdul Allah ce shi annabi Isa bai kasance ba face bawa ne an amna alaihi mun yi ni'ima gare shi wace ni'ima Allah ya ma annabi Isa Allah ya sanya shi manzo mai daraja mai biyayya ga mahaifiyarsa kuma aminci ya tabbata gare shi radda aka haife shi da radda yake mutuwa da radda ba a tare shi wa salamun alayya yau mawulittu wa salamu alayya kai yau mawulittu yau ma'amutu wa yau ma'ubata to wane ne Allah ce wa salamun alayhi annabi ya haya shi yasa da suka haɗu da annabi ya haya ce kai isa ai ka gode ma Allah domin wa salamu alayka yau mawulittu wa yau ba ta mutu wa yau ba ta ba sai ta ai ni ne maka yana wannan kirari sai kuma Allah ne ce wa salamun alaika kuma sai cire alif jalam don ya tabbatar maka da gundarin salama wa salamun alai yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya in huwa illa abdun an'amna alaihi shi bawa ne da muka yi ni'ima gare shi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il muka sanya shi abin buga misali ga banu isra'il annabi isa farko rayuwarsa aya ne ƙarshen rayuwarsa aya ne farko rayuwarsa aya ne domin babu uba aka haife shi ƙarshen rayuwarsa aya ne domin zai taho sadda kowa bai san shi ba yanzu kamar nan a ce akwai wani dattijo tun zamanin dan fodiyo ya rasu jikokinsa da tattaɓa sa suna jin labarinsa kwatsam a ce an gane shi ya bayyana a masallacin shehu kuma shi ɗin ne ai sai maka tambayar faɗa a ce to nan wurin fa ai da nan wurin da ka gan shi ai da nan ake kaza da kaza nan kaso makera a wurin lokacin akwai wani jatau in yazo yana kaza ya taba da labarai bai za a zama mamaki ba to annabi isa bayan bayan dubban shekaru yanzu maganar da muke ya shekara dubu biyu da barin wannan duniyar da muke ciki kuma can karshe zai dawo ta zai zama wata aya shi shi sai Allah ya ce waja'alnahu masalan li bani isra'il <clears throat> walau nasha'u da mun so laja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlifun da mun sai mala'iku <clears throat> suna musayar aiki da ku sai a ce kuke yin sallah azhar ku tashi mala'iku su zo su yi suma su tashi to Allah bai so haka ba wa innahu la ilmun lis Allah ya ce shi Isa annabi Isa alaihi la ilmun lis wato yana sanar da tashin kiyama ma'ana bayyanarsa tana zama sanarwa ga ce alkiyama ta isa akwai kira'a wa inna wula alamun lissa'a alamin ne ga alkiyama nuni ne cewa alkiyama za ta zo wanda ya fice fassara ahlus sunna amma yadda kiristoci suka rarrabu kan game da annabi isa haka al'ummomin musulmi suka rabu game da shi amma dai mazhabar musulmai in general yan ce musulmai ana da ahlus sunna ita ce annabi isa alaihi salatu wassalam bai mutu ba yana nan da don da Allah ta'ala ya faɗi ƙaryar da suke ta sun kashe shi wa qalu inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasul Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu bayan ƙasa sai ce wa binnan bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi zuwa gari wanda take fasara a nasu cewa Allah ya dauki Annabi Isa daga wannan duniya kuma da wannan suka fassara inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya tawaffi anan sai suka bashi fassara ta ƙasa akwai fassara biyu alwafatu dukkan mu mun mutu je da daddare kuma yau ga muraye an jima ma za mu kara mutuwa gobe mu koma tashi idan babbar mutuwar ta zo sai mu mutuwar da sai a kai mu cikin kabari Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha Allah shike wafati ga ran da ajalinsa ya cika wanda ajalinsa bai zo ba kuma Allah shike masa wafati lokacin barci ta ya zuskaci inda na tawaffika wa rafi'uka ila zan sa ka barci sai dauke ka kun ga mutumin da za a kai shi sama ina kai shi yana farke ai akwai tashin hankali yadda za a keta hazo da shi ko mu nan inda muke tsaya cikin jirgi kasa kasa ne amma kuma cikin jirgi mai gilashi ne inda za a buɗe tagar jirgi akwai matsala za ka ji ana faɗin ta har hankalin ke tashi a ce minus 41 inda ake minus 1 ba ka iya zama ba da kubta ba da alkebba ko bargo mai karfi ba minus 1 kenan rasha wani lokaci aka kai minus 3 minus 4 da wasu kasashe masu yi har turkiya to za ka je cikin sararin sa wani akwai da ke minus 41 to ya za ka yi freezer freezer gidanka bata kai haka nan ba to an ce haka za a ratsa da kai akwai matsala duk da al'amarin na Allah ne kamar sai Allah ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wannan yana ce abin da mu'tazila suka yi inkari a dai al'ummar musulmi su kada aka san ba su da nabi isa yana da rai ba ba su kuma yadda zai sauko ba duk da tarin hadisai masu indin yawa ingantattu wadda suka tabbatar da wannan to ba a mamakin nan ga mu'tazila saboda me saboda su qur'ani da hadisi ba shine source of information a wurin su ba ba shi ne source of legislation ba suna fara tabbatar da addini ne da hankalinsu kuma duk abin da saba hankalin su su ba ba su yarda da shi shi na kaga ba su yarda da azabar kabari ba don abin da suka ce yanzu inda za mu buɗe kabari ne za mu gani kun ce yana yana shan wuta ba za mu ga wutan ba to duk abin da yake gaibi ne su ba su yarda da shi mu kuma tushen addinin mu na farko shi ne imani da gaibi shaka da kamo da makarin qur'ani ka da fata sai ka zo alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب صفة تفرق ودع الله يفارق كاوة في القرآن الكريم دول كبير أبن دبك جانبا فدول أبن ديك حديثي يزو يدن سقم هنك ليسو سيسيولي كيكوا القرآن ما يزو دول يزو قاسم مثالي الله يتكلم الله موسى تكليما سكت عدي جارة دي بحكتك وكلم الله دي shi musa shi a fa'il shi magana Allah kan bai magana to da musa ya magana sai Allah ya ni sai Allah ya jiya a inda wanda zai wanda ke ji don da bai magana da jin da gani da magana duk ba sai da su ba saboda kuna ganin sifofi ne kuma Allah bai kamata yana da sifa ko guda ba nan ba ba aiki hankali ne don haka sami'un dai bila sab'in basirun bila basar mutakallamun bila kalam hayyun bila hayatin rayayye ne wanda bai da rai mai gani ne wanda babu gani mai magana ne babu magana sun tabbatar da ƙur'ani kalamun lahi ne ba kuma duk yan tsirarun ƙananan ƙungiyoyin bid'a da suka suke musu ƙur'ani magana Allah ne da gare suka tsakuro su ne tushen magana. duk da yake su ma yan tsakon jami'a ne jami'a ta haimo ta zila hatsari su duk da suna ba su yadda Allah na da shi ba su ba yadda da Allahu ba bai ma da suna bai da suna bai da sifa to an aka ta faɗa mana babu sai ka ce abin da bai da suna bai da sifa shigirin kasa suna bautar babu kenan amma duk abin da akwai shi to labudda yana da suna sai daga shi ka san sunan shi ba kuma labudda yana da sifa da inda da sifa ya zai kasance Allah zai yana da sifa to kuma sai suna gadon wasu sun tsarkake Allah ne su a tunaninsu sun kai matuƙa ga addini sun kawai annabi ma bai gano Allah yadda ya kamata ba su sun gano to bautar da suka ce ai ba laifi a masa suna amma dai ba da sifa ba don haka Allah wadatacce ne amma bai da wadata a cewarsu to kaga wanda yake da irin wannan tunani ba ka mamaki inda ya da annabi isa yana da rai don shi abin da ya sani shine madda shi yasa mu'tazila a wasu fuskoki sun fi kama da yahudi murji'a sun fi kama da kirista da su yahudu ma diyuna ne su duk abin da za ka taɓa ba ba su yarda da shi ba shi suka ce arina laha jaharatan sun sa shekara sun mai imani gwada mana Allah tsaro baro mu gane shi duk abin da ba su iya taɓawa su gani <laughs> kawai haka ba su ba su yarda da shi shi yasa da Allah zai ba su misalin sahabbai a cikin Qur'ani ma sai ba su misali maddi irin wanda suke gane والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوه من أثر السجود كذلك بالإبادات كريستوتي ذلك مثلهم في التوراة kiristoci suna ibada yahudi ba su zaka saka ce kun ga sabban annabi ma yadda kiristoci ke ibada haka suke da aka zo kiristoci su kuma sai su ba su barin duniya gaba daya sai aka ce wa masalahum fil injili ka zar'in akhraja shat'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqi yujibu az-zura'a li ghayza bil kuffar sai aka buga misali da noma ku kuma da kuka yi masallaci ku hito gona ku da kuka tafi kasuwa ku shigo masallaci اليهود ماديون والنصارى روحانيون يهود مسان الله ba ba abin suka sani sai kuɗi duniya shi yasa su da farko wanda ya fara kagore ba kuɗi da ruwa a baka kuɗi su haifi kuɗi kuma suna karɓar shi a ba'afan muza'afa kana yin investin miliyan biyu amma kafin wasu shekaru kana da miliyan ashirin kuma asalin miliyan biyun tana nan interest ne kawai kake ta karba to wannan duka sharri ne da makirci na yahudu to kaga mu al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tara mana biyun gaba daya sai zan muna muna riko da ibada muna kuma riko da rayuwa تبارك وتعالى يقول سوى إنه لعلم للساعة النبي إيسى من ألم تاوى القيامة وأنا ذي ذو كرش الزمن وأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ولم يكن رسع بالله السعيد يسي وإنه لعلم للساعة أي وإن عيسى عليه السلام دليل على الساعة النبي إيسى دليل نيم بين القيامة سنة سنة تايب كتاب وأن القادر على إيجاده من أب من أم بلا أب قادر على بأس الموت من قبوله تفكر تفرقوك يلو يبدأ الله يحل النبي إيسا دا أوابا أوبا فألا نريكو يتعشي متانا نسكتشين كمان أو أن إيسا عليه السلام سينزل في آخر الزمان وكما آية تبيو زمت شيء وإيسا زي سوكك أشان زامني ويكون نزوله علامة من علامات الساعة sai zama saukarsa alama ce ta nuna al'aƙiyama ta kusa fala tamtarun na biya la ta shakkun na fi ƙiyalista fa inna shakka fiya kufrun kar ku yi kokonto game da tsayuwar alƙiyama wattabi'u ni ku biyo ni hada siratul mustaqim wannan hanya ce ne kakkiya ta Allah bari mu karanta abin da shi ma al-hafiz ibn kathir rahimahullahu yace yace wa سبحانه وإنه لعلم للساعة تقدم تفسير lis أن المراد من ذلك ما بئث به عيسى عليه الصلاة والسلام من إهياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك من الأسقام يتكلم كم بامي مغانا ابن إسحاق صاحب المغازي يا فسر ولنا آية وإنه لعلم للساعة شو أنا من ذلك النبي إيسى هنا راية متسو هنا وركد كتره da makamu da wasu turo ta ce wasi haza nazarun wannan magana akwai abin duba a cikin ba ta yi ba wa abu adunu ma hakahu qatada an al-hasan al-basri wa sa'id ibn jubair an na damira fi wa inna wa aidin alkur'an wa hu na la lissa su suka ce wa hu shi alkur'ani na ilmin lissa lisa'a yace duk wannan ba daidai ba ne ba bal sahihu annahu aidin ala isa alaihi salatu wasu abinda ingantacce shine wannan bamiri wa innahu ai shi isa na ilmun lissa'a yana nuna ilimin alkiyama ce fa inna siyaqa fi zikrihi hawa da gangara ayat magana sace ake summa almurad bi zalika nuzuluhu qabla yawm alqiyama abinda ake nufi zai sauka gabanin tashin alkiyama kama qala tabaraka wa ta'ala wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi ay qabla mawti isa alayhi salatu wassalam kamar da ayar Allah ce ba wani daga cikin ahlul kitab ba ce sai ya yi mani da Isa kafin mutuwarsa shi wane yace shi Isa din in ka ce min ahlul kitab illa la yu'minu nabi qabla mawti ba kirista sai ya musulunta kafin mutuwarsa kirista nan suka mutu ba su musulunta ba ka kare ta aya so ba ta da ma'ana illai duk wani a kirista zai musulunta kafin mutuwar annabi Isa ya ga annabi Isa don annabi Isa musulunci zai sai ka duk fastoci da kuka suna ta hayaniya za su dawo cikin da annabi isa ya sauka wa yau yawan kiyama ya kunu alaihim shahida a ran alkiyama kuma zai shaida a kansu wa yu'ayyidu hadha al-ma'na al-qira'at al-ukhra wa innahu la'alamun ay amaratun wa innahu la'alamun lisa'a dalil alama ce ta alkiyama wa dalilun ala wuqu'i sa'a qala mujahid وإنه لعلم للساعة أي آية للساعة خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وابي العالية وابي مالك وإكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم سورة يمكن كتير كون سب الجن مالمين duk abin da suka fassara ayar da shi kenan wa ghairihim da wani su ibnu kasir yace wa qad tawatarat al ahadith an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadisai sun yi tawaturi in ka ce tawaturi adadi mai ɗimbin yawa wanda hankali bai yadda a ce da su yi kure ko su yi ƙarya su ruwaito shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara bi nuzul isa alaihi salam qabla yawm al-qiyamati imaman adilan wa hakaman muqsita annabi isa zai zo yana shugaba mai adalci kuma mai hukunci wanda baya zalunci wala tamtarun biha kada ku yi jayayya kada ku yi shakku game da alkiyama wattabi'u ku biyo li hadha siratal mustaqim wannan hanya ce mai kakkiya wala yasuddannakum shaytanu kada shaydan ya kange ku innahu lakum aduwwun mubin hakika shi shaydan mai adawa ne mabayyaniya a gare ku walamma ja'a isa ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا فاختلف الأحزاب فاختلف الأحزاب من فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ولما جاء عيسى بالبينات lokacin da annabi isa ya zo shi ma ya zo da hujjoji manya-manyan hujjojinsa su ne a kawo marar lafiya nan take shafi shewarki alama ce ta cewa shi manzo ne daga Allah shi za ka duk mujizojin annabawa mujizar manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi domin su mujizojin su sai wanda ya gani in ba ka da ba ka labari ko kuma babban mujizar ga ta nan gaban mu muna karantawa kaga ita ba ta gushewa to amma akwai dalili su kowane su an aiko shi ne ga iya jama'ar da ya isko mu kuma annabi an aiko shi ne har zuwa tashin kiyama saboda haka akwai mutanen da ba su gan shi ba sai dai su ji labarin amma yana da kyau su isko mu ujiza samu kenan sabai sun ce manzo Allah wai akwai wanda ya yi mu duniya mu ne fa muka fara imani da kai gashi muna taimakon ka addini yana kafuwa sai manzo Allah ya ce to me zai da ku imani da ni bayan gani gaban ku akwai na nan tafi labari na kawai za su isko littafi tsakanin makarin biyu amma su gaskata shi su so ni yadda kuke sona yake sun fi ku kenan mun fi sabai ta wannan fuska ta wannan fuska cewa mu ba mu gan shi ba domin ka shi kwarjinin sa ya kamata ya saka imani to tun da mu ba mu gan shi ga muna da daraja ta wannan to su kuma suna da daraja ta gaba ce, cewa su ne foundation na musulunci gini ana yin saba foundation to kaga tun da su ne foundation sun samu matsayi na seniority shi sa Allah ya kira su senior والسابقون الأولياء سابق senior ko a makaranta ka zo wani na aji biyar ka shigo aji daya a dole ka girma mai to balai mutumin da sai da yake kara dubu da ɗari hudu da yi ma addini hidima sannan kai ka zo duniya ta ga ya kamata a ce ka girma mai shi sa ƙura ne ke ta karantar da mu mu girma masu mu yi musu addu'a والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا يا الله سينيوس din baka yi musu gafara to akwai seniority babba irin na sahabbai saboda su seniority din su ya haɗu da taimakon annabi yanzu ba sakkwace sai ya takama da zaman sa dan sakkwato kawai don sakkwato kai dan fodiyo wataƙila ba ba jininsa ba ne ba ba haka ba ta dole mai daraja kana takama da kusantar ka gare shi to su wanda kusantar su da shi shi ne sun miƙa masa hannu ya karɓa sun ce assalamu alaika rasulallah ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu sannan ya shiga gaba ya bada sallah sun bi shi sannan ya kira su zuwa ga sadaka sun fito da kuɗi sun ya kira su zuwa ga jihadi sun ce sun bada rayukansu wasu an kashe su wasu sun mutu daga baya sannan ya bar musu addinin nan lafiya lau fari tas ba su shi ba har suka kare rayuwarsu shi sa addini bai gurbata ba sai bayan da sabai suka kare ko da ya fara gurbata kalilan ƙananan sabai suka rage irin su Anas dan Malik irin su Ibn Abbas irin su Nana Aisha su suka rage ko sai ta faɗa da wannan gurbata su Abdullahi dan Umar in kuka buɗe sahih Muslim hadisi na ɗaya na biyu za ku ga labarin Ghailan ad-Dimashqi wanda ya kago aqidan qadar yana ce la qadara wal unus aka taso daga basra aka zo har madina aka isko abdullahi ibn umar sai ce to wallahi ka faɗa musu ba su shiga aljanna wallahi masu aqidan nan ta ta ba kaddara ba su shiga aljanna domin bisa minbari na ji babana sarki musulmi umar yana cewa bainama nahnu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر شعري لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إليه وتؤمن بالقدر خيره وشره sai har sai da ya kai wurin to da haka addini bai gurɓata zamanin su ba sun yi wannan jihadi ɗin to shi yasa kullum mutu sai a koma ma addinin sa kuma Allah ya tarike wannan addini yana nan kiyaye shine cikin Qur'ani shine cikin ingantattun hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولما جاء عيسى بالبينات لو كان النبي عيسى يزور هجوجي قال قد جئتكم بالحكمة يتي نازو مكو ده هجة نازو مكو ده حكمة نازو مكو ده النبتة ده إلمي وان ده ياكما تكسور عليه ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ina so in bayyana muku kaɗan daga gaske abin da kuke saɓani a kan su game da Allah da alƙiyama da manzanni da sauransu fattaku Allah wa atiyu ku ji tsoron Allah kuma ku yi mani biyayya inna huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hakika Allah shine ubangiji na kuma ne ubangijin ku da aka ku bauta masa haza siratun mustaqim wannan shine da kakin gole ne fahtalafa al'azab min bainihim Allah ce sai kungiyoyi suka yi ta sabani game da shi ga abinda Allah ya koshi da shi kuma gashi ya faɗa qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث هيا التي ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يمترون سنة شك سنة قلت ذاك كاثوليك سكت عايشي لان الله بروتستانت سكت آه ai shi ma ne Allah ɗin orthodox suka ce ai Allah kan ba guda ne ba Allah uku ne al'aƙani musalasa triangle ne mara albarka an yi akwati kamar tulluwa ko mu ce dala can sama sai a rubuta Allah nan a rubuta maryam nan a rubuta isa wannan shine allolin sai mutum so shikenan tsakanin isa da Allah wannan layin kun ce shi ɗa ne isa uba ne gom uba Allah uba ne isa ɗa ne tsakanin isa da maryam shi ɗa ne ita uwa ce to tsakanin maryam da Allah ne alaka sai su shiru su zuru idanu babu ba ka ce mata ce gare shi ba to ya kai ta haifa masa ɗa to shubuhoyi ne suka rataye su da Allah ya ce ya jefa mata ruhin sai suka ɗauka maganar da ba ta faɗuwa Allah ya ce fakhtalafal azabu min bainin ƙungiyoyi na kiristoci suka ta sabani tsakanin su wailul lil ladzina zalamu min azabi min alim wani ya tabbata da azaba ga waɗanda kai zalunci wato na azaba mai raɗaɗi a wannan rana hal yanzuruna ila sa'a هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين نعم ita muke su shiga Allah وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون متشقبة متشقبة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم me za mu ci a cikin aljanna mu tsaya nan mu tsaya nan mu tsaya nan mu tsaya nan mu kwana cikin aljanna ya ishe ba inda za mu ji yawwa Allah rahmu Allah ma albarka nan za mu kwana cikin aljanna akwai lokacin fassara ko mu tsaya babu lokaci ko to inda mun kwana cikin aljanna ai babu matsala to Allah ka kai mu can Allah ka samu kwana ciki alhamdulillahi rabbi Allah karbi abin da muka yi ah, yau mun yi alkawarin za mu buɗe asusun marayu kuma mun faɗa wani bawan Allah da ba zai so a faɗi sunansa ba ya riga ya buɗe asusun da kuɗi naira dubu hamsin da kuma kuka sani muna da yara marayu guda biyar da muka ɗauka daga cikin 'ya'yanmu 'ya'yan alaranmu mu mai ja mana hadisi shek yahaya usman Gida dawa Allah ya gafarta masa wanda Allah ya cika watanni kamar uku kenan ko da suka wuce za ka wanda dubu hamsin za mu da su da su za mu yi masa kayan sallah to kar ko ba za mu ma miƙa ba kwamiti su ba yau kuma wani ɗan uwanmu ya gamu da wani tsautsayi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin sahaba profesa Abdul majid alkali na ga ƙila bai samu fitowa yau ba profesa na political science a dan fodiyo ya samu tsotsai ya samu ta sai ta kurce masa kuma yake ta tafiya mai tsawon gaske har ya buge falwayar ciki har da high tension to Allah ya kiyaye shi shi kuma ya kiyaye duk wanda ke kan hanyar nan da wajen masallacin shehu da azahar din yau abin ya faru motar ta samu illa kwarai sannan an ɗora masa biyan wannan tabe-tabe da ya karya naira dubu ɗari biyu da hamsin da biyar da naira dubu dari biyu da biyar ko Dari biyu da biyar da naira dari biyar to mun sanar da siyaman na kwamitin rikon kwarya na takaful da yake nan ba ne ne mai biya a takaful kuma irin wannan ana ba da tallafi za ka yi alkawarin naira dubu dari kwamitin sahaba za su cika sauran sai a biya kuma insha Allah yau za mu ba hannun tasiri alhaji aminu shi muka tura ya bi kes ɗin naira dubu dari biyu da biyar ko da naira dari biyar za mu biya su yau ɗin nan gaba ɗaya insha Allah shi kuma sai ya ji da gyaran motarsa na fata a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ina bai taɓa ya jikinsa to an riga an biya ko bil ɗin ne ko to za mu bayar da za mu biya yau din nan Allah ya kuma da kafin zai rage ce gobe mu kuma sahaba za mu ba da cash Allah ya bada muwafaka Allah ya samu gaba lafiya abinda muka karanta bisa sahaba Allah ya ba mu ladarsa idan mun kuskure ko tuntuɓe harshe Allah ya muna afuwa da gafara wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk